ranar Laraba 18 ga watan Satumba shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. An samu ragowar farashin abinci a wannan lokacin na tsakiyar watan Satumba dukkan fadin kasa. Muna ta da rahoton ma'aikatar da ke kula da ba da rahoton kayayyaki a kowane sati a kasar Nijar. Bayan an samu kusan mutum 100 da suka kamu da cutar kwalara al'amarin cutar dai ya suma lafawa in ji magabatan kiwon lahiya na jihar Tawa. rahoton yau zai mai da hankali kan kawo ƙarshen ɗaukan horon wasu ma'aikatan kiwo a satin da ya gabata a birnin yaman inda aka ba su digirin su da kayan aiki da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke a satin da ya gabata daga hudu zuwa goma ga wannan watan na satin ba farashin abinci ya sauka dukkan faɗin ƙasa. sabanin bara a daidai wannan lokacin da farashin abincin ya karu musamman ma na hatsi dawa masara shinkafa da ake shigowa da ita inda hawan farashin ya kai kishi 20 cikin 100 a bangaren hatsi dawa kishi 21 cikin 100 masara kishi 9 cikin 100 sai kuma shinkafar da ta kai kishi 19 cikin 100 ga dai karin haske a cikin rahoton da habib ahmed ta shirya muna da asuma na shina ya fassara A cewar cibiya mai ba da labarai kan kasuwancin kayan abinci da noma, wannan yanayi na raguwar kayan abinci a kasuwannin ƙasa na da nasaba da kasancewar abincin damanar bana a wasu gidaje. Fi karancin farashin buhun hatsi jika 23 na sefa a kasuwar Gabi, yayin da mafi girman farashin hatsin yake a kasuwar Iferuwan jika 60. A Yamai, matsakaicin farashin buhun hatsi na kilogram 100 ya sauka da kashi 15 cikin 100. Dawa farashin ta ya sauka da kashi 3 cikin 100. Mafi karancin farashin buhunta jika 26 ne kasuwar Sabon Mashi, sannan mafi girman farashin dawar shine jikka hamsin a kasuwannin talamsas da agades masara farashin buhunta na kilogram ɗari mafi karanci jikka ashirin da takwas ne a kasuwar ɗan isa sai farashi mafi girma jikka hamsin da biyu a kasuwar agades a kasuwannin yamai matsakaicin farashin buhun ya hau da kashi shida cikin ɗari idan aka kwatanta da satin da ya gabata farashin buhun shinkafa na kilogram hamsin da ake shigo da ita da kasashen waje mafi karanci jikka talatin ne a kasuwannin kundumawa karufan tera da gaya sannan farashi mafi girma jikka arba'in da biyu ne a kasuwar ife Ferwan. Bana a dukkan faɗin ƙasar Nijar an samu sabkar ruwan sama kamar daga bakin ƙwarya. Shin ko wannan ruwan da aka samu zai yi tasiri kan samun ciyawar dabbobi musamman ma a guraren da ake kiwo? Elijah Abubakar Musa, shugaban ƙungiyar makiyaya kafan, ya ma Umar Hamma ƙarin bayani. bana an yi ruwa masha Allah an yi hadari wadda ake so duka alhamdulillah ci abincin bisashe alhamdulillah bana an same shi ko ina inda ya kamata duk da da harkon nan bisashe da makiyaya sun wahala amma daga baya Allah kawo ruwan shi nan Niger akwai mutanen da suke zuwa cikin dazuka suna shara cawa ka'ida akwai ta deja dokoki cikin ƙasar Niger akwai wanda suka sa tsari ga kumi da komi akwai dokoki mu bi su a san irin share da aka ma cawa sannan kuma a san ina ne ya kamata a yi noma ina ne kamata a yi kiwo in an ka bi duk wannan aka sa jituwa da ganewa tsakanin mutane insha Allah cawa za ta isa don ka abin da muke jiro ga al'umma gaba ɗaya makayan da manoma muna son mutane su sa ruwan sanyi a zuciyoyinsu idan ba kuma manta ba an samu masu fama da cutar kulara 160 a ranar 6 ga wannan watan da annobar ta soma a gidajen asibiti na buza da kwanni da kuma madawa a halin yanzu dai abin ya lafa yau da 'yan kwanaki kamar yadda abdullahi abdulmumuni daraktan jiha na ma'aikatar kiwon lahiya ta tawa ya shaida ma Wale abdulmumune Dangane da cirguta wannan da muke fama da ita ta kolera lalle komi ya fara tafiya daidai ko da dai muna samun har yanzu 'yan malati waɗanda suke kamuwa da wannan cuta amma dawa da kwanni amma buza yanzu kwanan mu dai yau na hudu ne ba mu samu mutum guda ba wanda ya kamu sai malbaza shekaran jiya su ma mutum hudu bayan su ba mu ƙara samun wasu ba yanzu dai inda muke mutum ɗari biyu da talatin da biyar ne suka kamu kuma an samu rashin rayuwa na mutum tara yanzu ko kiran da gare mu ga al'umma a rage yawan kai kawo inda da aka ji wannan matsalan ta faru muna fatan kuma al'amarin zai komowa daidai saboda ayyukan da muka tare da abokan hulɗa mu abokan aiki ma'aikatan gidan ruwa ma'aikatan environment dukan hannu da hannu mun kasa muna yaƙi da wannan cuta Allah ya ba mu nasara mu ga ƙarshen ta A wannan lokacin na damana, asibitin Tamatsuwen da ke Cirozirin na samun wasu sabbin 'yan malati masu fama da cututtuka na fata, musamman ma yara masu shekaru uku zuwa biyar. kamar yadda muhammadu adamu shugaban likitar ya shaida ma ahmed filan akwai cuta da muke yawan samu nan na wasu kuraje da suke fito ma yara mafiyancin da muke samu nan yara ne za gani daga shekara uku shekara biyar mafiyancin su kuma duk muke kawo saka nan wanka cikin ruwan tafki an ga ruwa da suke ba wanda sai da suke zuwa nan dauda ga shara ga wane sai ga yara sun shiga sana sai ga yara sun zo muku da kuraje uwaye su ce muku masassara yaro yana masassara yaro yana kuraje da sun fito da ya karta kuma wani sai ya fito yanzu abin da muka samu tun goma sha ɗaya muka duka yara ne ku samu kuraje ne da mana ce za mu ta kashi mafiyancin sun duk wanda ya zo muna mishi magani da abin da muke shaida kuma alhamdulillah suna warkiya kuma muna gaya musu da cewa a kiyaye uwaye ana ruwa kowa kama yaran shi ya ko hana yaran ku shiga saboda shiga cikin ruwan daudan nan da suke shi ke sabbaba musu cututtuka kuma mafi yancin da suka zo na abin da ake cewa tarataman symptomatic shine kamar da alamomin su ne muke musu maganin kudaje da masassarar da wane ne su ne muke ba mutum ma'aikatar jiha ta difa da ke kula da al'umma ta soma rajistan sunayen mutanen da ke fama da nakasa musamman ma zabiya da kutare har ila yau dai ma'aikatar ta kara jaddada ma al'umma matsayin damawa da su a cikin ayyukan da'irorin jihar guda biyar kade kyari arifa daraktan ma'aikatar ta al'umma ta difa a cikin firar su da maman idrisa zancen nakasa ne kawo mu nakasa ma sabayya da kutare su ne wanda hali zan ware su basu cikin harkokin jama'a shine ba mu san non burkina su dans la région amma mun fara identifier su min biyal mai ne difa kabalewa boso gingimi muna su musan su nawa ne muka samu daga nan federation regional haimu tantamna mu gani wani irin zama zamu da su ya kamata komi da komi da za a yi a dama da su a mu duka guda duka allah ya halarce mu kenan bai kamata ba ana wariya to shine muke so mu kwatanta ma mutane su gane ke wayannan mutane da mu duka da ne ba wanda ya yi wani bakare na mutum ko mu kankanta mutum akwai karuwan da zaka da shi ko yaron yana da kasa kalka ware shi kai shi kul hakin shi ne daga difa sai mu dawo nan babban birnin yamai inda kungiyar uwayen 'yan makaranta da ɗalibai ta yi babban zaman taronta na karshen shekara jiya a birnin yamai zaman taron ya hada dukkan kungiyoyi na cikin jihohi guda takwas inda aka tattauna kan batutun da suka shahi karatu musamman ma kan batun kudaden makaranta na makarantu masu zaman kansu da kuma wannan tsarin na sauka guda a cikin makarantun firamare na gwamnati a cewar shugaban kungiyar uwayen yara ta kasa wasiliman ranasatun za a ci gaba da tattaunawa kan sabon jadawalin karatu da zai zo daidai da al'adunmu nan da 'yan kwanaki 'yan makaranta za su komawa karatu na shekara 2024-2025 a halin yanzu dai kayan makarantar sun wadatu a cikin gurare daban-daban na birnin yamai musamman ma a cikin kasuwanni sannan kuma farashin nasu bai hau hawa ba kamar yadda rahoton na zainab traore ya nuna inda ta haɗu da masu sayan kayan makarantar Na zo sayan kayayyakin makarantar boko ne. Akwai sauƙi da shekarar bara da aka samu ƙarin farashi. Sai gaskiya na samu abin da nake da bukata. kayan lakwal dangance da libir gaskiya komai da komai wannan bamu da matsala shi komai muna da shi dangance da kayi da ne muke da matsalolukan su saboda rashin hanyar gada babu kaya duk sun zo suna ga hanya ba samu shigowa ba suna kusa ga iyaka kwai petit format dai wasan fari problem plastic da ne babu garin da masu da littattafai kan hanya idan kuka ɗauka abin da ya shafi littafin karatu kama tun daga ajin sai e har zuwa terminal akwai su littattafai na rubutu kuma masu shafi ɗari akwai su da ale rubutu yanzu abin da muke jira kawai su ne masaya babbar tawaga ta magabatan birni da na karkara alkashin jagorancin firfe na gundumar gingime ta isa bulabirin ajiya ma'anar wannan ziyara ita ce duba yanayin da al'ummar wannan yankin ke gudanar da rayuwarta a kai an tattauna kan batutuwa da dama musamman ma kan kiwon lahiya da kuma yanayin hanyoyi gana mudu kyare shugaban likitan ta bulabirin yamma abdullahi na ƙarin haske roƙo a wajen firfe likitan nan namu sesi ne gare mu sesi yanzu kuma pali ya dame mu parsemian ana samun wajen min erkek tretema mai amma kuma maganin yana karanci na bangaren gwamnati msf ne yake taimaka mana a p ne shi kuma bai wuce na mutum dari shida ba ya kawo farmuwa kuma kafin lokaci kadan babu magani ya kare yanzu haka mutane suna cikin matsala muna roƙon misali firefe ya dan daga mana hannu ya dan tallafa mana banci haka akwai hanya na cikin gari wanda deja a meri mun yi komi da komi mun bari yanzu matsala zuwa cikin gari a shiga a doki gawa a fita bayan gari matsala yake mana sai mun zagaya wani wuri daban tukuna har mu je mu bar garin mu tsagaya mu je mu gabarta da kuma rezo communication ban mu samu a tsakanin mu da soja mu tsakanin mu ma ban mu samu komi rezo wannan muna da matsalan shi sosai jiya 17 ga watan satumba shekara 2024 'yan ta'adda sun kai ma makarantar horar da jandarmomi da hilin jirgi na saukar jirage na modibo keta da ke bamako babban birnin kasar mali hari wannan farmakin dai na ba zato da 'yan bindigar suka kai ma birnin ya zama abun kula ga sauran kasashe in ji siddiq abba dan jarida kuma mai fashin baki kan batun tsaro a yankin sahel a cikin firar su da tannan fude ahmed Hari a birnin Bamako ko da ya zo ba zata ya nuna ƙarfin gungun 'yan ta'adda har suka shiga cikin birni kuma suka ƙaddamar da harin. Idan aka duba za a ga cewa ba wani ne da ya zo daga wani waje ba ya kai wannan harin ko da akwai waɗanda suka zo daga wani waje to hakika akwai masu nuna musu hanyar yadda za su kai wannan hari har suka samu nasarar shigowa a cikin birnin. Abu ne da yake faruwa idan aka duba an taɓa kai hari a babban birnin Paris da birnin London ba a taɓa ganin rashin kwazon jami'an tsaro ba. 'Yan ta'adda sun samu sa'ar kai hari a babban birnin Bamako. Yanzu abin da ya rage shine a ƙarfafa bayanan sirri da tsantsan. Hakika jadawali 'yan ta'adda bai canza ba na kai hari a tsakiyar babban birni. L'agenda du groupe jihadiste n'a pas changé, celui de frapper les capitales en yanzu sai rahoton na musamman. A satin da ya gabata ne aka yi bikin ba wasu ma'aikatan da ke kula da lahiyar dabbobi digiri da kayan aiki tare da abin hannun ma'aikatar ministan noma da kiwo da kungiyar kwaru sai e reshen Niger. Abokin aikin mu mamman ada ya kasance a wajen bikin ga rahoton da ya shirya mana akai. Su goma sha shida ne wasu jam'an likitar dabbobi na yankunan Difa, Tawa da Tilaberi suka samu horo na kasance a ƙananan malaman likitan dabba a tsawon wata tara a makarantar sa ido kan harkokin kiwo ta maraɗi. a lokacin da suke karɓar diploma ɗin da kuma kayakin aiki na darajar jika 300 kuɗin sefa a matsayin wani tallafi na fara wannan aiki nasu a cewar christophe vogt wakilan CICR e a Nijar. A yau mun ba da kayayyaki ga ɗalibai goma sha shida da aka yaye wanda sun kumshi kayan kula da lafiyar dabbobi da waɗansu kuɗaɗe na sayan kayan wanda ya kama jika ɗari uku kayan zai ba su damar fara aiki a cikin yankunan su na kula da lafiyar dabbobi kai har ma da kula da lafiyar al'umma. Cike da farin ciki waɗannan jami'an likitar dabba sun yi imani da aikin da ke jiran su a cikin al'ummomin nasu. Ji daɗi da an ka bamu diplom mu ta mai aiki da shi. Aikin elevage ne. Lalle muna ta an ka invite mu sai mun ta mun yi magani. Yana da amfani mai ɗimbiya don saboda za mu cici dabbobinmu don saboda mun samu horo wanda ya zamanta ƙwararre ne. A nata ɓangare daraktar makarantar sanya ido kan harkokin kiwo ta maraɗi ta ce wannan horo zai ba su damar lakantar ayyukansu wannan horo na watanni biyu za su taimaka musu wajen aiwatar da ayyukansu a yankunansu na asali. Madam Romanatu Umaru ta yi bayani. Formation inda suke samu wata tara ne suke na horo mois stage suke zuwa stacy don sai mu tura su zone inda suka hutu a yan tilaberi state tilaberi yan difa state difa a eh, yan tawa state tawa ministan noma da kiwo da ya jagoranci wannan biki ya bayyana farin cikin shi kan wannan tunani na sai icr e domin taimaka ma duniyar makiyaya kanal alhaji umaru muhammad Shekara da 2010 ta kasance shekara mai wahala ta kawo matsala a fannin kiyo a jihar Maradi musamman yankin da kwaro da Bermo, inda abokanin hulɗar musai sayar sun samar da wani tsari na talafawa yankin kiyo. A cikin wannan tsari ne sai sayar ta dafawa ɗalibai goma sha shida wanda mun ga har da mata a cikin abin da ke nuna cewa harkar kiyo ba ta maza ce ba kaɗai. duka duka dai na muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin allah ba mu alheri